raliya yaya mutum yana cikin sha'aninsa tsakani da Allah kawai zaki so ki da so min kai Sadangar garzali? ba Kai kalla kar ka min lalata. Ban gane ga mala. na Za ka saki ko sai ranka. Wai sa ma bindiga. Sadan a ina ni ka kama ku kudin ka kama. Dukkan ku na inna lillahi me nake wa alaikum salam ah shigo mana shigo shigo mana wa alaikum salam shigo wanda zuwa yawa wallahi alaikum eh na na zamani dama ka san shi ne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 irin ah. irin iko ne na Allah kake faman kullum ka rinka cewa a rinka sallama a rinka sallama ya haka yau kuma. Raliya, wai kuma faɗa zaki min kokoya. Na zubar da ruwa ya fi ya fi kwanan mukurkuri guda uku na gumi. Dole ki ganna haka. Ni ba na san dogon tambaye tambaye marasa amfani marasa fa'ida. alhamdulillah ni kan wallah kullum a cikin godiyar Allah nake tunda zan ci zan sha kuma dadin naka ina da shi in dan ka ina da shi kai ma kamar kana da shi ne babu abin da zan ce wa Allah wallahi sai godiya dama kaga yayi ya zo dama eh, ya zo eh ya zo samani in Allah ya yarda yayi me zancen rijista ah. da zan je na yi ne saboda haka ya ce mini gwara in samu nan da nan in je in yi in Allah ya sa ana ina zuwa ina yin ta bi iznillahi ta'ala zan samu waraka kuma da wannan magana da ya gaya mani wace a wannan sirrin ne dan mutum da dan uwansa sai ka rinka min bincike aha rabia ni fa bana san kuni ni bana san kumbiya kumbiya bana san a ringa min nuku nuku aiki ringa tura kai kamar jaba ta yi ta yi laifi bana san irin wannan abu a a to duk yadda aka yi baka da gaskiya in kana da gaskiya ba za ka rinka faɗar irin haka ba a'a Wani ni ba abin da zan cewa yaya wallahi sai godiyar Allah a wallahi kullum yaya in yazo zai dan taimaka mini to kaga ni ma yanzu da na riga na na rijista nan shikenan alhamdulillah duk wanda yaje sai maganin nan ni ma da nawa sai da yanzu gilalin. rika cika ciki na da abinci mutum shi kuma nasa sai ya ta ajiyewa lallace ma tururuwa. gane wannan al'amarin nan aiki fa kike amma kin zo kin dasa tagumi kamar an aiko miki da manzon mutuwa ke har yanzu ba za ki gane inda gabas take da yamma take ba rayuwar wannan fa ya kamata ki gane mijinki ne na zo zan fita ba Allah ya kiyaye bari amin addu'a samun sa'a to ai ba irin kuma zan ba irin ku bane ake wa addu'a cewa Allah ya kiyaye ba ai ba irin ku bane ba ni wani iri ne daban kenan Eh? Ban gane ba. Hanci zaki tsige min ne? Sai dai Hansai ko? Hansai. Hansai. Magana ta wuce a daina dawo da hannun agogo baya. Ba gwara in yanke hancin ba kowa ma ya huta. Kana wani magana wai wani ban maka ban ce maka a da lafiya ba. Irin ku ne ake wa addu'a ku je da a da lafiya? Hm, An sai dai in ce ka je can ka karata. Eh? Yau to me za a yi da namiji makaryaci? Me za a yi da namiji makaryaci? Ai daga lokacin da mace ta kama namiji da karya, ai lamari ya lalace ba ita ba ganin girmansa. Yanzu kina nufin girma na ya bari a wajen To da yana nan ne? Ai ya kwaranye. Kuma ko ya kwasu ba zai dawo daidai ba. Ina jaru. Eh. Ya kamata ki fahimci al'amuran nan. duk fa wasu abubuwa da suke kaiwa suna komowa ki kike sawa buri na duk wata gwaninta in miki in na fita waje duk ba fitakar da nake na in kawo gida cin hancin nan na sani haramun ne a aikin mu amma saboda in faranta miki tun ina lasa hancin nan ta kai ina dangwala sai da ta kai tsige shi ma nake gaba da in kawo in kawo miki sajan garzani kinga radiya wannan duk tsohon zance kike yi maganan nan do Allah tsakanin miji da mata sai Allah sirrinmu ne a bar maganar nan ni ba na son wani zance rika zuwa ni yafi kamata ke da ni fiye da kowa magana wani zo ya gaya miki wata magana daga waje ko wata ta tsalle ko ta ce miki wani abu ki ji shi ki dinga ya madidi da shi ta taso ba sirri na sirrin ki ne naki nawa ne kamar yadda nake adana miki naki <laughs> abin da nake so da ke yanzu tunda za a je kamfanin BF su nan a je a yi rajista mm. to da ni za mu je tare da ni da ke ni ma in je in yi duk wasu abubuwa da ya kamata ni ma na rika daura na line da ya kamata duk za mu ci gaba da yi mutane in bayane bayane insha Allah daga gaske wannan magana ko kuwa tunani kake ko kuwa zancen zuci ne to ai da <laughs> jallo ne wai zai tafi wai zai je wai shi ba gurin wai rijista to a kasuwancin naka kuma fa a kasuwancin naka to me ma zaka da rijista ai rijista sai ni in ringa na ringa dan samu kai ku Allah ya riga ya baka kaki mai su ka fito wata nan sai dai su zama kasa da haka rayuwa take mutum ba zai ci ba ba zai sadaka ba ba zai bayar ba a gidansa ma azumi yace lalle ilalla eh, sai dai a dinga yin azumi ni ban taba ganin irin wannan masifa irin taka ba tunda nake a rayuwata ko a hikaya ban taba ji ba sai yanzu a gunka Allahu akbar kabir. Hmm. Wato ashe wannan ranar za ta zo. Yau Raliya ce ta sani a gaba take tuburbuda min bayanai kike ta zazzaka mu <laughs> gaba ɗaya yanzu wannan kunnen baki nake da shi sosai ba saboda wannan ihun da yake ba kaina. <laughs> To ai sai a je a wanke maka kunne ni ma na iya akwai sirinji sai in wanke maka ba sai ka je ka walar da kanka fa ka ce zaka bada kuɗin wanke kunne ba. Wato rana zafi kenan ina kuna ko na da ban huta ba. Ba komai. Ai ni abin ne ban ma. Bari in je daga waje. To yaushe za mu je a ah, wani irin daga waje? In kin gama balbalin bala'i ma je ah, daga waje. ai ba balbali ya za a yi maka balbali. <laughs> Allah na gode maka wai yau. Wai yau Alhaji Jallo ne wai zai ce wa muje wai a rajista. Mm. Shi ma wai iji. Duk irin arzikin da Allah ya yi maka. Sai ni saboda wannan ma sai an ce ai hasada kake min ka sa min ido. Wai me yasa ma'aikatan gwamnati nan ne ba su da godiya Ubangiji? Daga an ce an yi announcing an ƙara albashi. an ƙara albashi shikenan sai ka rasa me za ka kawo min in samu ka kawo in wadata ka wadata matarka a'a barin karo aure shine wannan sakamakon da za ka yi na fahimta yanzu dai ke wannan ita ce matsalar ki ko in dai wannan ce jaru to ki sa a ranki an gama ba ni ba wata amata in dai da ke dama ai wutar da nake sha a cikin gida ita take sawa ina dan eh, leke-leken a waje idan kuma ka fita ba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 magana nan ki ta daga nan in dai ni ne magana aure ta zama yi ina da ke jaru ha ba jaru ta waje na da Allah zan saki ran ba dan bar musa da Allah <laughs> eh, masha Allah to zan fita ko ka tabbatar ka janye a tantini wannan ya zama tarihi yau kuma me za a samu shi ko tsire ni gaskiya ba na son kawo da ke ke so kafarsa ko baka gane ba a baki da matsala ta kama wata abbatu amma a can yau sai in yi operation <laughs> eh, ba matsala to abin a sai na lafiya ma ne sai da lokacin biki ya gabato. Suwai, suwai, wane suna na cikin abada haka? Sunan wa na kira haka? Suwai yanzu na cikin ce Alhaji Jallo. Wani Alhaji Jallon? Wani Alhaji Jallo kuma na Suwai kakkin munafince ni fito a mutum da wa kike magana? Zuwai, yaushe kika dawo ne? yaushe na dawo to yanzu yanzu nan yanzu yanzu nan sanda na tsaya na ji kina munafinta ta ki fito a mutum ki gaya min wani alhaji jalla ne wani irin munafintan ki zan yi kawai da wani nake waya fa ta ina zaki zo ki ce daga dawowanki na munafince ki daman kin kira ni kin gaya min zaki dawo ne oh baki kira ni kin gaya min zaki dawo ba fa dan ma munafinci da kini bibi amma ina kika samu number alhaji jalla dan nisan ban da nan basa wato na gama shiri na kan, na hada shi cip cip kin zo ki warga tsamin ko na rantsi da girman Allah bikin sama bikin sama suwai ni zaki munafinta na rantsi da girman manzon Allah maganar nan ta ruce daga yau na rusa ka me haka kike yi wai wa ya gaya miki sunan Alhaji Jallo na kira da wani nake waya fa suwai Alhaji Jallo a cikin garin tsaya tsaya tsaya kake cin yanda baki Alhaji Jallan har dubu nawa ne a cikin garin nan. Alhaji Jallan kwaya ɗaya ne. Ba zai yi ban tsara tsari na suwai ki lalata min ba. Duk munafunci da kyau kullo. Kin ga na dan ɗan mijina zan aure shi. Shi ne kika je kika fafe kanki ko? Kin kwashi kyau. Haka na bakki? Wato kin je gargaga za ki lalata min shiri na ko? Ba haka na faɗin ki ba. Wannan munafuncin da kika kullo wallahi dole ki sauke shi. Ba ni wayar gasu. Ba ni. ba ni wallahi ya na baki ya zan na baki waya ga ya miki da shi nike waya to bari in da ki ba da waya da ba da na rantse da girman manzon Allah sai kin ban man kaya dan biki san a inda na ciro shi ba banza kawai hmm, yau ni na ga ta kai na fa kai abun mamaki wallahi sani ni har kunya ma nake ji abin muka rage yi wa almajirin gidan nan namu ashe ma za a iya samun maganin da zai warkar da ulsa gaba ɗaya yanzu ta sanadiyar mutumin da muka riga ciwo mutunci gashi mahaifiyata ta warke sumul ba ta da damuwa komi duk wani abin da mutum yake ci ita ma tana ci to ai baka sani ba ni kaina ta sanadiyarsa na samu maganin hawan jini kakata yanzu ta warke wallahi yanzu har kunyar almajirin gidan kunnan nake ji ni kaina babanmu wallahi ba irin kudin da ba a kashe ba maganin da bai yi amfani da shi ba a kan ciwon sugansa amma bai samu lafiya ba sai da muka yi amfani da maganin bf suma kafin nan yanzu allah ya ba shi lafiya duk wani wahala ta kare to alhamdulahi ni abin da na ji daɗi a kai yadda al'umma suka gane cewa almajiri ɗaya yake da kowa kuma gashi almajiri yana taimako kuma ya taimaka ya ba al'umma gudunmawa to alhamdulahi ta wannan ne nake jin daɗi da farin ciki kuma babu abin da za mu ce wa ɗan tari sai dai Allah ya saka da alheri ya bar zumunci kuma ya ɗaukaka shi fiye da dama alhamdulillah wato na ji daɗi da yau Allah ya sa ku da kanku ke ban ɗan tari kaga da a ce tun farko a hankali a lalima muka tafi da ba ta kai mu ga haka ba mu almajirai wasu suke jifan mu da wasu da abin wasu kalilan daga cikin mu suke aikata kaga ba duka aka tada ka zama ba kuma da a ce al'umma sun san mahimmancin almajiri a cikin su to na tabbata da an rike mu hannu duk biyu sosai da sosai an kasa fahimtar darajar almajiri a cikin al'umma haba dan Allah da ka bude gidan rediyo almajiri ka bi can layi almajiri kaza almajiri kaza amma an kasa gani an kasa fado alkhairin da almajiri ta tare da almajiri ko ina ka je a ce almajiri kuma almajirin nan mutum ne wanda Allah ya karrama shi mutum mai ilimin addini mai ilimin Qur'ani da hadisai haba haba kai yanzu ai ka amfana da dan mintari a ne ne mu ma nan mun amfana ga gidan nan rana batsar batsar ba baki sa ba zuwan man haka ba kin fi zuwa da yamma ko da daddare to dama akwai lokaci da aka ware na zuwa ai ko da yaushe kai ne ya zuwa gurin mutum za ka iya tunda na san ba wani dogon fita kike yi ba shi yasa kika gane da ran mikiya miki da zuwa yawwa ba shiga ciki mana a a ni ba eh. zama ne ya kawo ni ba dama maganar naira saba'in din nan ce na ji shiru makataukin yi min matsala da ita shi yasa na biyu haba ƙawata yanzu naira saba'in kullum ki dinga maganar ta to wallahi da da da yanzu ba ɗaya bane da da yanzu ba ɗaya bane fa wallahi yanzu na fi karfin naira saba'in in ji in gaya miki bari in je ɗauko miki abai tsaya dawo ai ni sanda da na baki kuɗi a lokacin a ki na baki Allah da annabi kika haɗa ni da shi kika san je kuɗi To ba ki san dare dai Allah kan yi bature ba. Ai din ga miki ko balarabe ne ba bature ba. Ni har yanzu da ke gani abu kabbal be na kira ke kallon ki. To wallahi talla yanzu ba da bane na fi karfin naira saba'in. Kawai ɗauko miki kayaki ne kawai a wuce gurin nan. A'a a'a ni yanzu kin gani? Nan kike gani? Mijinki ne min alƙawari na ji shiru. Na ji babu ke babu shi kamar abin Kamar malam ya ji shiruwa. Don haka na zo. An ya tuwa wannan naira saba'in ɗin ta kaki cikin gidan nan gaskiya da wani abun. Wallahi ba saba'in ta kaki gidan nan ba. To me dangantaka ki da mijina? a yo me ku dangantaka ta da shi? Dangantaka ta da shi ya ce mini zuwai zauna ki zaman ki kina zaune zan kai miki naira saba'in ni kuma na kafa na tsare ina zaman jiran naira saba'in. To a wace halakar? To billahi lazi bakin rijiya wallahi ba gurin wasan magawo ba da ke jin gaya miki mijina wallahi ya fi karfin ki wallahi ya fi karfin ki gidan <laughs> nan ai ba sai irin ki ba wallahi ba irin ki ba a kafin gidan nan ba. Raliya sunana Raliya sunana to sirrin boye ya kare dan yau ya fito fili. To menene ma ina shigo tsakar gidan nan? Ai daidai na gidan zauna in fasa in fasa na a nan gurin. Miƙe kafa in zauna. Zama a cikin gidan nan sai dai in ban yi niyya ba. Ke kina san zaki iya hana ni shigo a cikin gidan nan? Ah, eh to bismillah. To bari in gaya dan Allah shigo. Dan Allah shigo ki zauna. Shigo ki zauna. Dan Allah zauna. Wallahi gidan nan. Ina. Ah, ah. ki jiraliya. Na so wannan tun akwai innoni na da gwagwanaye na da suka yi rakiya suna ranga da huda to bismillah to me a gidan azumi ne zaki zo ki dankara babu abinci ni ma talatin annabi ne in ji da kowan jiki da Allah ya bani shi ita an ka shigo wallahi sai dai ki zama in ja miki kudin kudin guzuri raliya raliya ba halicce cikin gafarai ba salatin da kullum yi wa annabi nake daidai mhm. yanda Allah ya zanyi bari in ga miki azumi a kin da miji a hannuna Allah sarki azumi a yi shi a ƙara maimaita shi a ƙara maimaita shi a dare uku mm. na shirya to bari ki dama dama gurin ki nazo da gurin mutum amma tun da kin tare ni da wannan maganar duk abin da yake tunani ko kika raya a cikin zuciyarki duk ɗaya ne ni ban hana ki ba kuma ban ce ki ce ba haka bane ba ki saurari sako sakon me zan saurara a ah, ran da ya aiki ki komai ba ai ki rike sakon me zan saurara ki jira ranar huda To Allah ne ina jira. ranar ni kuma ranar zan fita. Allah na gode maka Allah ya kawo wannan rana. Menene a ciki? Wanda ruwa ne me a cikin ido ba ruwa ba. A ya Rabia. Ai ni ba na sha'awar da shigo tsakar gidan da ki fita. So nake mu buga. Ah, a tantance. Ah, Saboda haka na tafi. Ai kira ma ba ɗaya bace ba. Kira ba ɗaya kai. Kira Allah ya isa. Wallahi kira ba ɗaya bace ba. Kira dubi kira ki gani ke kwa Kira Allah ya isa. Boron kunya. Wannan ke da Allah boron kunya. Bo da Allah je. Wannan ke ajima. Wai jira ki shigowa. Wallahi ki jira shigowa ta. Ki mutunci nake ji wallahi. jira samu na. Ni zaki wa iskancin Thank you.